ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Ruma Sa'u, kashi na goma sha hudu. Ni ma na bari dadi, na tuba da dukkan laifin da na yi muku, in sha Allahu zan zamo mai jin maganar ku. Zan kula da Ruma Sa'u bakin iyawata, ban ƙara fita da ita ko ina. to Allah ya sa haka mamuda amin dadi ya amsa cikin murmushi ƙarya yake yi hubi yanzu zai kuma aikata wani abin don tubansa na muzuru ne domin koma makogaransa bai kaiwa balle ya samu shiga cikin zuciyarsa Allah tuban gaske na momi ki yarda da ni mana ba zan taɓa yarda da kalamanka na yaudara ba kuma ko tuban mai kai ba shi ne zai dakatar da ni wurin hukunta ka ba na tuba ai ranar momi ka tuba ga Allah don shi ne ke yafe laifi ba mu ba to Allah na tuba ya faɗa kamar sakarai da Allah dube shi du shaye shaye mai da shi wani wawa kai ko kunya baka ji ka shigo falo sai wani ƙaurin taba kake dan ita duk turaren da ya fesa bi hana ta jiwo warin tabar ba sun kuyar da kai yayi saboda duk rashin kunya sa wani lokacin yana shakkar momi musamman idan ta haɗe rai to ka nutsu ka ji na, kuma duk a dalilin ruma sa'u ta faɗa cikin fitar sauti ni kam na shiga uku kowa dai ruma sa'u anya ba aljana kuka ɗebo mana ba ya faɗa cikin ya mutsa fuska da Allah rufe mana baki da wani aljani ne da ya wuce kai a gidan nan momi me yasa sai ta daga masa hannu ya yi saurin tsuke bakinsa cikin watso maru masa'u harara ita kuma ta yi hanzarin koma bayan momi ta buya daga yau na soke shigowarka falon nan da nawa idan dai ba kiranka akai ba na raba ka da ruma sa'u magana idan ba ya zama dole ba ban amince ka mata ba sake gangancin jami'i ta zuwa yawon sakarci wannan shine kuskuren da zaka aikata mafi muni a gidan nan idan kana son ci gaba da zama cikin yanci to dole ne ka rabu da abokan banza ko kuwa kana ji kana gani a ɗora wani a jagorancin kamfanin da hubbi ya ce zai baka a ƙarshe ina yi maka albishir an jima polis za su zo su tafi da kai dan ba zan yi ka fara ba sai ka amshi hukuncin shigo mana gida da makamai da kai tunda mu ba 'yan ta'adda ba ne haka kawai za ka nemi ɓata mana suna a bakin jama'a gari a soma jifanmu da kalamai barkatai marasa daɗi na shiga uku yanzu wannan ɗan abin har ya kai a hukunta ni ta hanya mafi muni ka tambayi kanka Hamida ya faɗa masa a hankali ta yadda mahmud ɗin ne kaɗai zai iya jiyo shi zan illata ka hamid idan baka fita harkata ba mahmud ya faɗa da ƙarfi wanda ya fasa illata shi ya raina kansa ka ji ko momi ta amshe cikin fushi sai ya rarrafa zai kama kafarta ta janye da sauri ya kuma binta inda ta koma sai ta daka mai tsawa kada ka taɓa ni kar ka so ma taɓa ni da wannan hannun naka mai ɗauke da zunubi momi wallahi na tuba ni ma amana ne a gare ki fushi da ni ba naki bane idan kowa ya juya min baya bai kamata ke da kika fi sanin kowa zafi na ki juya min ba na ce na tuba ba zan sake aikata abin asha ba kuma ruma sa uba ruwa na da ita insha Allah magana ma ba zan kare mata ba har duniya ta nade sai dai idan ta haifi shegen jikinta ne a kai shi wani wurin amma mu ba za mu sa ba fice ka bani guri wawa kawai wanda komai nasa sai ya sako shirme wa ma ya sani ko kai ne uban abin da za ta haifa momi ni kuma eh mana dan ina zargin hakan saboda tun ranar farko da ta so maganinka take ambatar kalmar kai mugu ne har zuwa yau kuwa kalmar nan bata bar bakinta ba don haka alamar tambaya ta tabbata a gare ka ba kuma zan daina zargin ka ba har sai na ga ta haifi bebin ba shi da wata alakar shaida da kai ni dai momi dadi har da kai hamid don allah ku yafe min sharrin shaidan ne la'ananne shi ya ja min duk halin da na fada wato da ya tabbata kai ne kai mata fyaɗan ko mahmud wallahi ba ni ba ne hasali ma ni ban santa ba sai da kuka dora kanku wahalar taimakonta da allah rufe mana baki mu ba za mu ga wahala ba ta faɗa tana miƙa masa da kuwa ni dai kowa ya yafe min na tuba ya faɗa cikin natsuwa ganin ba wanda ya amsa masa sai ya fashe da kuka kamar wani karamin yaro dadi ne ya dan kamo shi ya zauna da shi a kusa da shi sannan ya shiga masa nasiha mai ratsa zuciya sai amsawa yake kamar da gaske alhalin ta bayan kunnen sa yake shigewa dadi ka ba momi hakuri kada polis su zo wallahi tsoron su nake ji kashe ni zasi dama suna neman sanadin dukana dan ba imani gare su ba insha Allahu za ta janye amma bisa sharaɗin zaka daina duk abin da kake mara kyau eh na amince zan daina ai kaga ta ranar da na gamo da ifritin aljanin nan ban ƙara yin dare a waje ba dariya dole hamid da dadi suka yi banda momi da hawa yake bin fuskarta da amma haukaci take kallon kallonsa tunda har ya so maganan aljanu to ya isa haka kukan ba wanda ya isa tafiya da kai idan har ina gidan nan sai ka yi ƙoƙarin cika alkawari zan cika allah kuwa dadi masha allah tashi ku tafi kuma kar na ƙara jin wata hayaniya a tsakaninku to dadi mamuri ya amsa tare da ficewa da sauri hamid kuma ya matso ya dafa momi sai ta kalle shi tana girgiza masa kai kana ta share hawayen da ke fuskarta ta motsa baki a hankali ta ce idan kuka ga ba a tafi da mahmud an zane min shi ba to bana numfashi ne aminatu ban san ki da kafiya ba hubi ka barni na yi abin da ya dace kada ka shiga haƙina ka barni da yin kafara to ai ban jikin rantsi ba ko ban rantsi a fili ba na yi a zuci dan girman Allah ka ni na miƙa shi ga hukuma su ladabta min da shi dan ya gane ba tsoronsa ake yi ba aminatu ba dadi kada ka hana ta abin da yake daidai watakila hanyar shirya sa kenan sai ya yi shiru yana kallon su ba tare da ya kuma cewa komai ba sai ma ya tashi ya shige ɗakinsa hamidu ya sauke numfashi ya riƙe hannun momi sai ta kalle shi ya sakar mata murmushi tare da cewa tunda na iso ƙasar nan ban samu hutu ba wallahi ko bacci ban samu mai kyau ba saboda waɗannan matsalolin da na ci karo da su sori amini na yau za ka yi bacci ka more da yadda Allah domin yanzu nan polis za su iso su tafi da matsalar gidan nan momi yanzu kuma eh saboda idan na bari har sai gari ya waye hubi zai yi nasara a kaina sannan mahmud zai iya guduwa don na hango hakan a cikin idanunsa amma momi kina ganin idan sun tafi da shi za a samu nasarar dawowar nutsuwarsa sha Allah hakan nake hasashe saboda wuri ne na musamman za su kai shi su hora shi kamar yadda DPO din ya sanar min kuma ya bani tabbacin zai nutsu don sun sha horar da marasa ji irinsa kuma ana yin nasara to shi kenan Allah ya sa a dace amin kiran da ya shigo wayata ne ya katse musu hira da ɗaga. oke to mutum ɗaya ya shigo gani nan fitowa wai har sun zo momi sai ta ɗaga masa kai kana ta miƙe ta fice shi kuma ya rufa mata baya zuwa harabar gida inspekta hashim ku kama shi kar ku bar shi ya gudu momi ta faɗa cikin buɗe murya mahmud wanda ke shirin ficewa ta yar karamar ƙofa, ya waiwayo jin maganar ta fahimta da ya shi momi ke bada umarnin a kama ya jefar da jakar da ya goya a baya wanda ya loda kayansa sannan ya kwasa da gudu zuwa bangaren su amma kafin ya kai bakin kofar shiga falon inspekta hashim ya damƙe shi ka sake ni tun da ba wani na yi wasata ba ya faɗa cikin nishi tafi da shi inspector hashim kuma ka tabbatar an gyara masa zama kada ku duba matsayina a gare shi babban burina a lallasa shi yadda ba mai iya gane kamanninsa sannan alkawarin da kuka yi min ku cika shi don girman Allah an gama hajiya dama irin su muke nema masu wulakanta iyaye da bijirewa umarninsu kuma za mu baki mamaki kamar yadda oga ya sanar miki na gode sannan kar a bawa kowa belin shi har sai in kun ji daga gare ni shikenan hajiya yadda kika bukata hakan za a yi thank you inspector ya welcome ma momi na tuba wallahi na bi allah na bi manzansa na bi ki ba zan sake ba ba zan sake ɗaga miki murya ba wallahi na fita hanyar aiki da ma kowa na gidan nan ki taimaka ki janye kalamanki wallahi kashe ni za su yi dan ba su da imani Shi kenan ka ga mun huta da mai kunnen kashi Wayo allah na brother ka sa baki kada su tafi da ni na tuba na daina duk abin da nake yi momi ki yi haƙuri a bar shi don Allah idan ya sake sai a kama shi inspekta ku wuce da shi na gaji da jin shirman nan da ya magana cikin auna Hamid mugun kallo sai ya ja da baya da sauri yana goge kwallar da ta tarar masa a idanu duma giya da Mahmud yake yi bai risuno da zuciyar momi ba sai da ta ji tashin motarsa sannan ta koma ciki Hamid ya biyo ta suna zuwa bakin shiga falo sai ta ɗaga masa hannu ba tare da ta jiyo ba ta ce tafi ka kwanta ka je ka samu hutu don bana buƙatar wata magana a yanzu sai ya koma da baya ita kuma ta sauke numfashi ta shige falon tare da kullewa ɗakinta ta shige kai tsaye ta shiga ban ɗaki ta wa kanta ruwan sanyi a hanzarce ta sauke ajiyar zuciya jin shiga ruwan cikin jikinta ta limshe idanun ruwan na ci gaba da jiƙata, tun daga saman kanta har zuwa ƙasa ta ɗauki kusan minti goma a haka sannan ta kashe shawar ta cire kayan jikinta ta ɗaura tawul ta fito ta ɗauko wani ɗan ƙarami tana goge kanta da shi tana jin yadda tsika jikinta ke tashi sakamakon ruwan sanyin da ta zuba a kanta amma ta ƙi shiga ruwan zafi domin korar sanyin sai da ta kammala shirin bacci sannan zazzabi ya kama ta cikin bargo ta shige jikinta na ta karkarwa tana jin wayata tana ringin amma ta kasa ɗauka momi yunwa nake ji ruma sa'u ta faɗa sanda ta shigo san momi bata jiyo ta ba saboda zuwa lokacin ta fara bacci cikin murya kuka ta kuma cewa ti zan sha kuma har jiri nake gani jin bata amsa ba sai ta zauna a gefen gadon ta soma kuka tana taɓa jikinta cikin bacci ta jiyo kukan nata ta tashi ɗauke da salati dota lafiya ke da waye ta magana muryarta a shaƙe ba kowa yunwa dai nake ji na kasa bacci kuma sai motsi nake ji a daidai nan wurin ta faɗa tana nuna ƙasan cibiyarta ne za ki yi kuka mami to aike ce ina ta kiran ki kin ki amsawa sai na ji tsoro kada ki mutu ki ban ni. dota kin san mutuwa ne eh malam hassan ya faɗa min duk wanda ya mutu baya dawowa kuma ya tafi kenan ba za a sake ganinsa ba shi yasa nake jin tsoro idan kika mutu nima mutuwa zan yi insha Allah dota sai na ga aurenki da 'ya'yanki tukunna in Allah ya yarda sai na sada ki da jigonki kafin in koma ga na. ni kan momi tare za mu mutu dai magana cike da yarinta to Allah dai ya sa mu cika da imani amin momi amma ba na son mu mutu har abada sai momi ta dan ja kunnanta ita kuma ta soma dariya tana riko hannun momin to mu je ki shati dan na san shine mutumin ki yanzu to momi na amma dota me yasa baki hada ti da kanki ba naki ya fi daɗi ne ba wani nan kina so dai kawai ki katse min bacci ne sai ta kyalkyale da dariya momi kuma ta girgiza kai sannan ta miƙa mata tiɗin da ta gama haɗawa Ta ta shanye shi ta haye saman gadon momi momi kuma ta zauna a gefen gadon ta dafa bayan ruma sa'un sai ta jiyo tana cewa momi in tashi mu yi hira ko a'a ina so ne dai in sanar da ke ki kula da kanki ban da tsalle-tsalle yanzu kina tare da halitta a jikinki dole ne ki daina wasa barkatai idan kuma kika ki bari to za ki iya samun matsala wanda zai jefa rayuwarki a cikin haɗari don haka kamewarki wajibi ne sannan yawan dariyan nan ki rage shi domin yana rage wa mutum daraja a wata faɗar ma an ce yawan murmushi yana tafiya da imani saboda haka kada ki cika fara'a kuma kada ki zama mai ɗaurewa ki dai tsaya tsaka-tsaki haka yawan surutu yana sa mutum ya zama mai ƙarya kuma kin ga ƙarya haramun ne don haka ki zamo mai nutsuwa akan komai banda shiririta to momina good wai momi meye a ciki na yake ta motsi kuma kin ce ina ɗauke da halitta to meye shi bebi ne bebi kuma eh to ai ma bebi ce haka dadi yake faɗa min eh amma wannan na daban ne to a ina ya zauna kwantaki bacci zuwa gobe sai mu magana to kuma daga yau idan kin jin yunwa ki zauna a ɗakin ki shati ba na son kina yawo cikin dare to momi haka zan rika yi to Allah ya sa da gaske ne Allah da gaske zan daina fitowa da daddare to yi addu'ar bacci to bayan ta shafa addu'ar ta kwanta ba jimawa bacci ya ɗauke ta momi ta rufa mata bargo sannan ta fice zuwa ɗakin dadi har lokacin tana jin zazzaɓi daurewa dai kawai take gudun kada hankalin ruma sa'u ya tashi dan yanzu ta fi kowa damuwa da lamuran momin lamarin da ke ba kowa mamaki kenan hatta kuwa da ita kanta momin bayan wata biyu momi ce zaune a ofis ɗinta kiran umma ya shigo wayarta ta ɗauka cike da ladabi barka da warhaka jiya, umma Barka mu dai Aminatu, ya aikin? Alhamdulillah, masha Allah. Dama na kira ki ne inda hali ina son ki biyo tana in kin tashi daga aiki. To umma, in sha Allahu da an yi sallah azhar zaki gani. To Allah ya kai mu, Allah ya miki albarka. Amin. Tana aje wayar hamidu ya turo kofa. Wacce ke biye da shi ne ya sa mumi ta kasa amsa sallamar da yi. Shekin murmushi ya zauna yana kallon Ruma sa'o, wadda ta coge a bakin kofa tana kallon momi cike da rigima. Shigo mana bebi Ruma, ko kin fasa ganin momin taki ne in zo in maida ki gida sai ta shigo ta nufi jikin momi ta kwanta tana matsar kwalla me ya damuwar mai dota sai ta turo baki tana kallon hamid ƙasa ƙasa shi kuma ya kawo da fuskarsa gefe cikin jin faduwar gaba o wannan yarinya ko me ya haɗinta da zira'a silabi ba oho ya faɗa a cikin ransa aminin momi ya dai ko kai ne ka karya alkawari ne wallahi babu ruwa na momi samunta ne tana ta kuka wai ke take son gani kin tafi biki mata sallama ba Sista Rabi'a kuma ta yi rarrashin ta gaji, shine na ɗauko ta muka taho. Wai haka ne bebin dad? Sai ta ɗaga mata kai alamar e. ok to tun da kin gani kuma meye na ci gaba da kuka Bayana da cikina ne yake min ciwo, kuma da na sha tiɗin sai na yi amai, ina ta jin shan fura kuma ban gani ba. Kin tambayi sista Rabi'a? Ni ba na son ta, tana min masifa. A kore ta. Dama ai ba zama ta zo yi ba, ta zo duba ki ne. Haushi take bani famomi. O Allah, shi ne zai sa ki yi kuka don tana baki haushi? Shiru tai, zuwa can kuma ta canza zancen da faɗin ni dai momi na gaji da ciwon nan. Ankul Hamidu ya cire min tun da shi likita ne. Da ƙarasa cikin kuka mai ƙarfi, tana taɓa cikin nata da ya so matasowa. Shi kenan ya isa, ki daina kukan. In sha Allah ba da jimawa ba za ki warke sarai, har ma a kai ki makaranta ki hadda Ƙur'ani da karatun boko mai yawa. Na gode momi, Allah duk na ƙosa na warke. Ai an kusa dota. inda rai da rabo to uncle hamid kai ni gurin wasan ruwa in yi wankan agwagi irin wanda na ga suna yi a tv a'a gida zai maida ki ai na hana yawo saboda jikinki kuma shi ma na hana shi shiga ruwa to ya siyo min ice cream ko yogurt in sha mu tafi ta faɗa cikin sanyin kuka hamid siyo mata duka ka haɗo mata ma har da fruit kuma kar ka ƙara kawo ta nan don ba na son abin magana ka ji ko to momi zan kiyaye da kyau kamin hamidu ya dawo ta ishi momi da surutu ita dai kawai binta take da ido tana mamakin girman da jikinta ya soma yi don komai na jikinta ya soma kumburowa musamman ma nonuwanta wanda da suke a shafe amma yanzu sun taso ikon allah kenan yar shekara goma sha uku da watanni ɗauke da cikin haihuwa allah ya ba ta ikon cinye wannan jarabawa momi na ankul mahmud ya je ta katse momi tunanin da ta faɗa. ya yi tafiya yaushe zai dawo ban sani ba to ki kai ni wurin shi in gan shi kina sanya da keki ne a'a na fasa zuwa wurin nasa tun da mugu ne kin sama kanki lafiya kuma idan biki daina kiransa da mugu ba in ya dawo zan ce ya zane miki bakinki Allah na bari na ji uwar surutu murmushi ta cikin mannewa jikin momin tana faɗin momi wai me bebi nan da ankul hamid yake kira na maman bebi yaushe ya so mu kiranki da suna yau ne da nake kuka mana shine cewa maman bebi ki yi shiru ko bebi ya miki dariya jariri yake nufi kamar yadda dadi yake ki. to ai ni babba ce ba jaririya ba a wurin mu ke jaririya ce biki ga ina miki wanka ba eh ni jaririya ce tunda su ake yi wa wanka yau dota ta akwai ganewa lafiwa ta kuma yi a jikin momi da ya ƙasa da murya sannan ta jeho mata tambayar da ta bata mamaki to waye baban bebin nawa tunda ni maman bebi ce ta faɗa cikin nutsuwa sai momi ta yi shiru don ta rasa amsar da za ta bata sai ta ɗaga kai ta kalli momi ta saki murmushi tare da furta ikon Allah kenan in ji momi ta ambata tana riƙe haɓa sannan ta mai da dubanta kan wata kalanda mai ɗauke da hoton lauyoyi maza da mata kallon wurin momi tai sai ta saki murmushi tana mamaki rike abubuwa irin na ruma sa'u wato ta ji idan ta kalle ta wani zubin takan furta ikon Allah kenan shine ita ma ta rike a kwakwalwarta momi ni ma zan zama irin waccan matar mai kyau ta nuna wata matashiyar barista sai momi ta yi murmushi to Allah cika miki burinki amin momin ankul Hamid yau kuma sabon sunan da aka bani kenan eh saboda yana jin magana ke fiye da ankul mahmud wai ko dai mahmud ɗin ya tafi da kurwaki ne yau dukkin ishe ni da ambatar sunansa me yau kurwa momi ki ne sai ta shafo bakin nata ta tsotsi sa ta yi kasa da murya kamar mara gaskiya ta ce momi to wai koma can ki zauna da Allah ba na son yawan surutun nan naki haba sai ka ce wadda ta ci naman aku to na yi shiru amma da na so in ce wai me yasa na daina ganin baba mai gadi ko rasa nai shi ma bai da kirki kamar ankul mahmud ko eh haka fa na yi tunani sanda na daina ganin sa saboda ina jira na yana cewa wata mai tallan nono wai ta shiga sa zai bata maɗi har da zan leƙa na ga meye maɗin sai kuma na ji tsoro ban leƙa ba na dawo falo shine ranar da na ji har kika doke ni to ai tambayarsa na je yi meye maɗin shine ya so ma taɓa oh ni aminatu ashe mun jima zaune da fasiki momi ta katse ruma sa'u cikin faɗin hakan me ya fasiki kuma momi mai aikata saɓan allah wanda ya ɗauki aikata zina kamar shan ruwa zina Me ya shi shi ma saɓan allah ne mai saɓan allah kuma ɗan cikin lazza ne ita ce wuta mai raɗaɗi in ji malam eh malam ya faɗi gaskiya amma dai ba kyau a ce wa mutum ɗan wuta kai tsaye domin allah ga furin rahim ne to na bari yauwa haka nake so da ke idan an miki gyara sai ki gyara ban da jayayya to momin mu sai momi ta girgiza kai kafin ruma sa'u ta kuma yin magana ta yi hanzarin ɗora mata hannu akan leɓanta ba don taso ba ta tsuke bakinta sai lamarin ya ba mumi dariya ta juya fuska gefe tana yi a hankali ba tare da ta bari ruma sa'un ta gani ba shigowar hamid ya sa ta yi hanzarin cewa yauwa hamid don allah ɗauke ta ku tafi ko baki na ya huta da amsa tambayoyin wannan yar jarida to wai Mumi kin gaji da gani na ne ni na isa na faɗi wannan kalmar ga yata kawai dai ina so ki koma gida ki huta ne a'a ni tare zan koma da ke a'a ni akwai inda zan je idan na tashi hamid ku koma kawai A'a ni zan raka ki inda za ki. Dota, na'am my love. Sai ta tsira mata idanu tana hasko munafukan gidan Umma, wanda tabbas kallo ɗaya za su yi ruma sa'u su gano tana ɗauke da ciki. Lamarin da momi ba ta fatan su sani. Dan mata ji daɗi ba zuwa gidanta suke yi ba, da ni labari ya bi duniya. Momi an kula ne na je yana faɗin haka ɗazu da yake yin waya da matarsa. Idanu Hamid ya zaro mata, sai ta ƙyalƙyale da dariya, shi kuma ya haɗe rai. Take ta ɗauke dariyar ta lafe jikin momi, tana kallonsa da manyan idanunta. dota ki bi shi gida gani nan zuwa yanzu nan ina son na biya asibiti ne a min allura idan kuma kina so a miki allura shi kenan sai mu tafi a'a ban so sai kin dawo ta yi magana cikin ficewa daga ofis ɗin tana ficewa momi ta yi wa hamid alama da ida ya bi ta sai ya ɗauki kayan da ya siyo mata tare da yi wa momi sallama ya fice kai wannan ruma sa'u lallai in kana kashi ka ganta ka zauna akan ka. anya za su ji daɗin zama da ita idan ta dawo hankalinta don ko in ta dawo hankalinta ba haka halinta yake ba